don za ka ga an nemi wani yaro ko saurayi kyakkyawa sai a ce wai annabi ne wannan mun sha magana kansa haramun ne yin wani fim na annabin Allah haramun ne yin wani annabi a ce wai ga wani banza ni nan na fi shi kawai sai a ce wai annabi Yusuf rena annabawa ne malamai suka ce hatta su habban annabi haramun ne a matsala su haramun ne a zo a yi wasan kwaikwayo a ce ga wani shine abubakar a ce ga wani shine hamza a ce ga wani shine ali a ce ga wani a ce wata ita ce na na fatima wata a ce ita ce na na aisha haramun ne sabbai sun wuce a matsala su to balle annabawan allah sadaka hatta malaman da suka ce wasan kwaikwayo babu laifi ko fim ba laifi akwai ka'idoji waɗannan suna cin ka'idoji na gaba-gaba ka a kamanta wani da annabin Allah in an ce dole sai an yi tarihin wani annabi to ka a nuna sahabban shi ka a nuna sahabban manzo Allah sun kusa nan ka a nuna shi mu gani in za a ce fim da sai dai a fi nuna abin da za su nuna na haske so daga haramun ne wasa ne da annabi annabawan Allah kuma haramun ne kuma tarihin wannan arna ne suke yin wannan yanzu duk waɗannan su da message su ja'an nur na larabci da ake can da za ka ga ana sawa a gidajen talabijin ɗinmu na ƙasa duk mafi yawancin waɗanda suka yi waɗannan fim ɗin kiristoci ba musulmai ba ne amma abin da ke buɗe mutane shi ne, wai sai kaga wanda ba musulmi ba yana larabci ai su sun ɗauka cewa yare ne yare ne ka sani cewa daga cikin sharɗan mutum idan zai je yayi phd a christian theology a isra'ila sai ya iya larabci sharaɗi ne cikin yarukan da tilasi mutum ya iya su akwai larabci sau da suna da manufa a kai in ya je wajen waɗanda suke ya za a iya kirtantar da su sannan ni da zan ɗauko maka littafan kiristoci da larabci ban san ko guda nawa nake da su ba kiristoci ne suka rubuta littafai da larabci so da ka ba shi bane so ka haramun ne kamanta wani a cewa shine annabin Allah a fifa haramun ne sahabbai ma haramun ne balle annabawa kamar yadda ɗaukan hoton wani a ce annabin Allah ne haramun izgili ne ga addini da walakanta addini kuma ɗabi'a ce ta kafarai a ce ga hoto na sha ba da wannan labarin muna yara haka za ka ga an zo an yi a ce ga hoton annabi adamu ba zan manta ba na taɓa zuwa wajen wani maulidi da je kallo ga hotuna nan an baza ina yaro sosai kawai gashi na wani annabi adamu ne kuma tsirara Ila wasu ku sun taɓa ganin hoton annabi adamu wai tsirara wallahi na ce annabi adamu tsirara to duk wannan abubuwan su ne so daga izgilin da ake ma musulunci wallahi mafi yawanci wasu musulmai ne suke ja a mai. yanzu wanda zai zo ya zana annabi sama ya zage shi ya ce annabi dan ta'adda ne sallallahu alaihi wasallam wal iyadu billah sai da ya ga waɗancan sun yi wancan zanen sannan yake shekara nawa da suka wuce aka yi ta kawo wani hoto aka ce an gano hoton manzon Allah ne aka yi ta sa a intanet wani mutum ne fa gashi nan ni na fi shi kyau duk yadda nake nan na fi shi kyau wai wai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne hoton manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani yin walakanci ne wannan ake ma musulunci in kai ka ga wanda kaga za ka yi hoton shi ka ce shine hoton duk wanda kaga dama ka suranta ka je ka amma wallahi tallahi banda annabawan Allah banda sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma daga nan duk wanda kaga dama wanda ka zaba ka je kai banda ma sauran bayan Allah na gaske wan ka je ka ga wani kawai an hayyala maka shi an ce yanzu ko hoton dan fodiyo aka zo aka ce maka ai ƙarya ce ina na'urar da ake da ita a lokacin dan fodiyo wani kawai shikenan kawai ta hayyuli ne hasashe kenan kawai sai a zo a zana wani wai a ce wai dan fodiyo babu bukata su zamanin su ya bambanta da namu halayensu duka ba su da annaba halayensu da maganganun su da ayyukan da suka yi shi ya khallada su me ina hoton al-Imam Malik shine al-Muwatta dan uwa ka dauki al-Muwatta ka karanta zaka ga hoton al-Imam Malik a ciki ina hoton al-Imam al-Bukhari Sai al-Bukhari sai suka da ka yi ƙoƙari abin arziki ya fi waɗannan abubuwan da ake yi su da ka ka shaidin mutane game da irin wannan bai halarta ka siya ba na taɓa ganin wani yana siyarwa a wani masallacin juma'a na mai nasiha na ce masa ka daina sai da waɗannan waɗannan waɗannan waɗannan fina-fina ya ce ma ai su abinci suke ci suna neman abinci ne ya za in hana abinci sai da abincin shi na ce kai yanzu abincinka ta hanyar haram ne yanzu kana nufin in na makaruwa wa'azi ita ma ta faɗa min wannan hujja daidai kenan wai ai karuwa daban shi daban nace ai kila bannar kama ta fita karuwa so da kai kana taɓa bayan Allah ne annabawan Allah ita ko sabanta take ita kadai amma waɗannan Allah kake tsokana waɗanda Allah ya ɗaga su ya ce bayansa ne su ne ka zo kake sai da fim ɗinsu ka ce wai ga fim ɗin annabi Yusuf wannan mummunan bala'i ne a cikin musulmai saboda haramun ne masala wani annabin Allah fatawar malamai kenan bi ijma'ihim malaman Allah sun yi ijma'i haramun ne a fito da wani annabi a ce ga wai ana yin fim ɗinsa haramun balle an mutane su rika siya balle kuma su rika zuwa suna sawa suna kalla a gidajensu Allah shirye ta mu Allah ya gane